Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. masu sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Alhamis ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa wannan shiri na yau da gobe wanda maudu'in da za mu tattauna a kai ya danganci batun maganin neman ilimi wanda a nan kasar Kamaru an fidda jarrabawar bakaloriya wanda wato ya tada hankulan al'umma baki daya ko na ce iyaye ma da ma ɗaliban a sakamakon wato rashin samun kaso mai tsoka da ba a yi cikin wannan jarrabawar ɗin ba na wannan shekaran wanda a hali yanzu dai ina tare da malam muntare malamin jami'a ne a can kudu maso yammacin kasar kamaru a boye kenan wanda za mu tattauna da shi game da wannan matsalar da aka samu wannan shekara game da eh, jarrabawa a nan kasar kamaru malam muntare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yaya ne ka ga wannan lamarin na rashin samun kaso mai tsoka game da jarrabawar bakaloriya a nan kasar kamaru ba samu kaso mai tsoka ba a wannan jarrabawa da aka yi na bakaloriya wato jarabawan shiga jami'a saboda waɗansu dalilai wayanda sanannu ne gwamnati ta san su malamai sun san da haka iyayen yara ma za mu ce sun san da haka da su ma ɗaliban masu rubuta jarabawan wayansu abubuwan da ya faru daga gare su ne. To malamin tari wasu matsaloli ne wanda ya kai ga wato kowa da kowa ya sani amma kuma ba iya magancewa ba har ya kai ga samun rashin nasarar yara da dama a baccalaureate general wannan shekarar. Eh, in mun yi la'akari za mu ga ba ba kaloriya ba ne kawai ba samu kaso nan ba a jarabawa ne ke daya saboda dalilai kamar haka malamai suna da waɗansu bukatu na haƙƙinsu da suke so gwamnati ta biya gwamnati kuma bata biya ba gwamnati kuma ta sai lallai haƙƙinsu ne ta yi musu magana cikin lalama a zauna a tattauna a kai saboda a fitar da hanyoyin da za a biya musu wannan haƙƙin gwamnati bata saka ba shi ne aka samu wata ƙungiya da ake kira ots na malamai waɗanda bakin ciki ya yi ishe suka ce to su ba za su karantar ba to lokacin da malami bai shiga aji ba bai karantar a kan lokaci ba bai karantar yadda ya kamata ya karantar ba awuyin da ya kamata ya karantar bai yi ba ai daga wannan ma za mu san cewa yaran ba za su samu ilimi yadda ake bukata ba har su rubuta jarabawa su eh, na biyu kuma shi malami idan da kamar da muka sani cewa idan mutum na bakin ciki duk abin da yake yi ko taya ko ta wani hanya ka gani yi kawai yake ba tare da ya saka zuciyar shi kai ba da sauransu domin yana fushi cewa gwamnati ta ki biyan hakkin shi da sauransu kuma gashi dole ne zai zo yi aiki to wa'annan abubuwan suna daga cikin eh, za mu ce kaɗan daga cikin abin da ya saka eh, aka samu faɗuwa. a wannan jarabawa idan muka yi la'akari kuma muka gani za mu ga cewa su ɗaliban ma kansu na wannan zamani ba sa yawancin muraja'a akasari suna amfani da na'urar telefon nan hanyar intanet suna kallon abubuwa da bai kamata ba suna shiga cikin sit da bai kamata ba abubuwan batsa wake-wake raye-raye ga su da son tiktok a yi wake a yi rawa a ɗauki hotuna a yi ta fira da shi shi kenan babu wani abin da yara suke da shi na neman ilimi wanda kuma na'ura ce wanda ta isa ta taimaka musu ta wajen karatun su ma domin akwai artificial intelligence ai yanzu wanda yake taimakon yara wajen yi musu bayanin abubuwan da ba su sani ba to wannan kuma abu ne wanda iyayen yara su suke sayan ma yara amma ba su suka sayi wa samarin nan da ɗaliban nan wannan na'uran ba suna ganin su da shi ai dole ne su bi su san yadda za su yi su saka matakai wanda yaran ba za su dinga amfani da shi ta kowane irin hanya ba game da ah, wa'annan matsaloli da ka bayyana akwai wata matsala babba wadda duk da cewa ainihi eh, ministar ilimin sakandare na nan kasar kamaru na lokal yonga ta musanta wannan batu da aka yayaɗa a yanar gizo baki ɗaya wanda wato ake gani kamar ainihi wato akwai wasu daga cikin miyagun malamai waɗanda suke fitar da takardun jarrabawa kafin a yi wannan jarrabawar ɗin wanda wato dangane da cin hanci da rashawa da suke ba wa ɗalibai ta yadda wato za su duba wannan kafin a zo a yi jaraba wanda zai samu wanda zai ba wa ainihin wasu ɗalibai damar cin nasarar wannan jarabawar me za ka iya faɗa mana game da haka ita minista tana magana ne cewa tana kokari ta kare gwamnati amma abin da muka shina shine watsuwan jarabawa kafin lokacin da za a rubuta ta jarabawa wani ba daga hannun malamai yake fita ba wani watsuwan abin daga su ɗaliban ne waɗansu suke shiga cikin na'urar intanet da yake sun sai yadda jarabawan yake eh, tambayoyi su sayar wa yara yara kuma su saya samarin nan su saya ɗalibai su saya iyayensu ma na saye saboda su ga 'ya'yan sun ci jarabawa to in aka zo wannan eh, tambayoyi da suka yada in ba shi ya zo ba yaran za su faɗi don ba karatu suka yi ba sun saka hankulansu ne kawai akan abin da suka saya shi jarabawan nan yana fita ne daga abin da ake kira office de back wato su ne wayannan malamai ne da mutane da sanannu wanda gwamnati ne ta raɗa su ta ba su ikon bibiyan exam da yadda za a yi eh, na maganan jarabawa to dole ne gwamnati ta saka bincike a bincike su da kyau a gani a cikin ma'aikatan office de back nan babu wayanda suke da masaniya a kan fitar jarabawa kafin lokaci domin shugabannin za su iya saka duka matakai na kare jarabawa kada ya fita amma lokacin da za a buga jarabawa da lokacin da zai fita daga wajen da aka buga zuwa makarantu ya ake ake samu jarabawan da yake fita yana nuna cewa daga cikin gida abin yake faruwa to in yana faruwa daga cikin gida abu ne da za su ka bincike a duba a gani kuma wannan na ka rudani wa yara domin duk samari wanda yake makaranta idan ya ji an ce ga jarabawan da za a rubuta shekarar nan hankalinsa zai koma kai kuma idan hankalin sai koma kai ba karatu zai yi ba shi shekaranta amsan wannan tambayoyin da aka bashi ne in ya zo kuma wani daban ne zo faduwa ya zo. Eh, to malamin ta dai kamar tambaya na ƙarshe a gaskiya yaya za a yi a tafiyar da wannan matsalar da wato horas da ɗalibai ya dawo a daidai kamar yadda ike a baya. Duk da cewa ainihi malamai kwanaki sun fito wanda suka dinga zanga-zangar lumana saboda buƙatar wato a samar masu da albashinsu da kuma kayayyaki na more rayuwa da ma kayayyakin aiki da ake rasawa a makarantu wanda kuma a maimako shugaba ya ba su karfin gwiwa a yayin jawabinsa da ya yi na karshen shekara sai muka ga cewa ya tsawata wa wa'annan malaman makarantu wanda ake gani kamar cewa a halin yanzu ana kokari ne a katse faɗan albarkacin bakin al'umma wanda ba a ba su damar nuna kokensu da kuma kokarin nuna matsalar da ike tattare da su shin kana gani za a samu mafita game da yanayi da ake tafiyar da batu maganar zancen ilimi a nan kasar kamaru kuwa eh, abin farko da za mu gane shine tsarin karantarwa da abin da ake karantar da ɗalibai a yanzu a kamaru abu ne tsoho wanda tsohon zance ne a wasu kasashen duk an daina karantar da irin wa'annan abubuwa ana sassan jawa saboda ya zamanto yanzu yaro idan ya yi karatu idan ya fito zai samu abin da zai iya yi ba yaro ya yi karatu in ka tambaye shi kai karatu kana da nivo kaza kana da baccalaureate eh me zaka iya yi babu abin da zai iya yi ba to wannan ana kiran shi a turance skills learning skill accusation nan shine babban tsari da ya kamaci kamaru ta miƙa eh, ainihin karfin ta wannan saboda haka ana bukatan gwamnati dinga sayan na'urori da kayayyaki da za karantar da yara a makarantu samari su fita waɗanda suka san abin da za su iya yi wanda idan sun fita ba za su nemi aiki a gwamnatin bashirai su nemi wa kansu aiki su haɓaka eh, tattalin arzikin ƙasa to amma da kamar yadda muka shina tsarin mulkin mu na ƙasar kamaru tsarin mulki ce na danniya na wariya wanda ci gaba ba zai iya yiwuwa ba saboda waɗansu tsirarun mutane sun rike ƙasan a cikin hannunsu sun hana ruwa gudu ta wajen demokratiya ko ta wajen tsarin ilimi da sauransu yau ƙasa ce wanda za a ce maka kana da haƙƙi ka faɗi albarkacin bakinka koke koken ka da abin da ke tafi an ka faɗa baka tsira ba akwai dan samari wanda ya samu bakaloriyan shi ba aiki ya bude nashi dan masana'antu yana eh, yin aski da yake ya kirayi mutane su je su rubuta sunansu a rajista na zaɓe an kame shan kulle shi to kun ga ƙasa ce wanda da wuya a yi masa gyara idan waɗannan tsirarun mutane ba su kau da kansu sun bar ƙasan sun saki rashin ƙasan nan mutane su zauna su yi tunani ba ah, na biyu kuma akwai abu kaman forum de l'education wanda malamai suke bukata a kira domin su ma malaman suna ganin cewa akwai rauni a abubuwa da yawa da suke aikatawa ta wajen karantarwa wanda suke so idan zuwan zo da za a gyara program mu na history ko mu ce histoire geography da sauransu ya kamata a sake duba shi wacce iriyan physics technology ake karantar da yara ya kamata a duba shi in wanda zai za su iya fita ne su samu aikin da za su yi shi ne kamata to saboda haka gwamnatin ta ce ta yi ta sauko daga kan teburin da take na can sama ta zo mutane waɗanda su suka saka ta a wajen saboda ta duba al'amarinsu su gaya musu abin da suke bukata a yi wannan abubuwan saboda a samu zaman lafiya cikin ƙasa kuma a samu ilimi mai inganta. jarabawar share fagen shiga jami'o'in kasar ta kamaru ta wannan shekarar wanda ta kunshi muhimman darussa a bangarori uku ya nuna cewa an samu koma bayan cimma nasarar dalibai da kaso 38.47 cikin 100 a fadin kasar sannan yayin da alkaliman kididdiga suka nuna cewa jimilar ɗalibai 133,868 ne suka yi rajistan jarabawar ɗalibai 132,920 ne suka zana jarabawar a zahiri sannan cikin wannan adadi ɗalibai 49,521 ne suka yi nasara wanda ya bada kaso 37.26 cikin 100 Sabanin kaso 75.73 cikin 100 na ƙididdigar ɗaliban da suka yi nasara a bara baki ɗaya kaso 27.55 ne na ɗaliban da suka zana jarabawar suka yi nasara sai dai kuma ba ƙasar kamaru ce kawai ta fuskanci wannan ƙalubale ba a wannan shekarar domin su ma ɗalibai a najeriya sun yi rashin nasara sosai a jarabawar share fagen shiga jami'o'i wanda aka fi sani da jam yayin da alkalima suka nuna cewa ɗalibai miliyan 1.9 ne suka zana jarabawar share fagen shiga jami'o'i a ƙasar wanda bisa tsari ake gudanar da shi ta na'urar kwamfuta ɗalibai ɗaya ne suka samu maki uku ko fi a jarabawar ta bana wato kaso ɗigo hudu cikin ɗari. ga Maimunatu da ra'ayoyi akan maudu'in namu na yau. sauraron mu kun ji dai yadda dai tattaunawar mu ta kasance tare da Malam Muntari, malamin jami'a na birnin Buya. Yanzu kuma za mu je mu saurari ra'ayoyin iyaye game da wannan jarrabawar da ya tada hankulan iyaye sosai a birnin Duwala da ma kasar Kamaru baki daya. Eh to a gaskiya abin mamaki ne saboda idan an ga wato ba a samu yadda aka saba samu ba kuma da yake kafin ma wannan kason da aka samu mu a gaskiya matsayin mu na iyaye yau muna cikin hali wanda dama waɗanda suka samu wannan baƙin ma gashi ba aikin yi yau da yi karatu musamman shekara goma har ya zo ya kammala har ya samu takardun da ya kamata a ce ya samu kuma wannan takardun babu amfanin da zai yi ma wannan ɗa wato amfanin da karatun zai mishi a cikin kuma rayuwa na yau da kullum babu mu a namu muna ma tunani kan cewa ya kamata a ce an sake yanayin da ake karantar da yaran mu. saboda a gaskiya wannan abu ne da aka koyo ta wato wanda suke da hali wato turawan su kamana wannan saboda su sun riga sun yi tsarin su sun san idan yaro ya koyi karatu akwai kuma tsarin da aka yi kuma daban na samu masa aiki amma yau a namu afirka musamman a nan kamaru yaro zai iya samu hatta digiri ne lisans da master sauransu wannan a gaskiya ba shi ba ne tabbas za ka samu aiki ba kuma da a ce an samu aikin ma baka san makoya za ka yi wannan aikin ba bayan wannan kuma yau ya kasance kuma yara sun koma kuma ga wayoyi yanzu yara yanzu ba su ba babu ma lura in ka sa lura sai ka tarar ma da wato malaman ma karatun da yaran duka kusan shekarun su daya saboda da manya ake dauka aiki amma yanzu ya dawo dole ko yaran mana dauka saboda babu aiki yi to a gaskiya wannan abin takaici ne mu dai kiran da zamu yi zamu ce a duba tukunna me ake karantar da 'ya'yanmu kuma bayan wannan karatu idan suka yi wani tsari kuma aka yi musu saboda san kuma za su amfana da wannan karatun da suka yi. To eh a takaice dai wato gaskiya a fannin ilimi a kasan kamarun nan wato akwai tabarbarewan ɗaliban ɗin su kansu da kuma duka da masana a cikin harkan ilimi. Domin in ka duba ka gani yanzu nan yadda al'amura yake tafiya gaskiya akwai ayan tambaya a ciki sosai. Domin a yau ka ga cewa yara ba su mai da hankali yanzu haka a neman ilimi kowa yanzu wayan nan waya ya zama shine wani abin da kowa ya da muhimmanci in a gida ne za ka ga iyaye ba su kula da wato nazarin yaransu kamar da da ake dama daga yara sun dawo za sa a ringa tambaya da san me kuka ya makaranta ya batun nazarin ku to yanzu kowa da kowa kaga yarinya ba da kai komai ba wani lokacin iyaye ma ba sa da sanin cewa tana da babban waya android nan sai ka zo kaga yarinya tana da shi in tana a gaban iyayen ta nuna cewa kamar tana kokarin koyon abin nazarin ta ne a sai kuma wani abin take yi daban ta akan waya yake in ka duba wayan yara mu yanzu na yan su abubuwa da suke sakawa a ciki yayi kayan batsa da sauransu hankali hankalin kowa ya riga ya tafi yanzu a shagalin duniya ne kawai ba neman ilimin din ba to wannan na gadi yana daga cikin abubuwan da ya rusa wato tarbiyyan neman ilimi a kasan kamarun nan yanzu da gaske in a sukul din ne makarantu da yawa ka ga ana caje yara kafin su shiga bayan an caje su kuma zai ga cewa ana kama su da waya cikin wayan din kuma yawanci hoton batsa ne suna ganin bidiyon batsa da sauransu yara su taru su kaman nazari suke yi a ce kuma suna kallon wani abubuwa ne shagali daban a ko kuma su je ka ga yara wai sun in sun gaskiya ana iya hada kudi a lauki hayan daki gida ko wani gun hakan nan a je lokacin da su suna ana iya yana ganin cewa suna makaranta a sai yara sun tafi can suna wa yan su sha'ani ne kawai ma ila masha Allah kawai dai sai addu'a kawai amarin da ake tafiya yanzu nan sai addu'a amma ta wani ilimi kan gaskiya ba ta cewa abu ya kamata gwamnati ta dauki mataki ne sosai a kai iyaye ma su taimaka kan wani ba gwamnati ne kadai ba da iyaye da malaman makarantun din dukkan su ya kamata yaro yanzu kafin a ce an bashi waya ko wani abin din kun da yake ko ba bashi ba ma suna da hanyar ma akwai mutane suke taimaka musu da ba su irin wa'annan abubuwan ne na yau da za su rusa musu da tarbiyya rayuwa to abin da ya ce a sannu ne kawai ina ga in ba dai matakin da ake ganin gwamnati za ta dauka ba da iyaye su taimaka gabaci ɗaya kamar da ke fada da a gaskiya da akwai bayani bayani na farko shine tukuna rashin aikin iyaye da ba su sa ma yara kula na kwarai da iya taimaka musu a karatunsu kuma da kokarin da iyaye suke yi wato suna samu malamai da suke tarbiyyar da yara bayan an yi musu na makaranta hujja na biyu kuma shine wato yajin aiki da malaman makaranta suka yi wato gine-gine gwamnati yana ciki yajin aiki da malaman makaranta suka yi tsawon shekara guda da suke tafiya su zauna ba su ba ma yara tarbiya kuma su je su zauna kuma ba aiki suke ba domin me domin gwamnati bata biya su albahashinsu ba ta ɗauka kamar bashi kuma bata biya su ba. madalla. To masu sauraro kafin mu karkara shirin zamu leka bangaren kwalama. To masu sauraron mu yanzu dai za mu gargada zuwa wajen Hajiya Habiba saboda mu ji yau abin da za ta sanya mana cikin tukunya. Hajiya Habiba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Malama Maimuna barkanmu da warhaka. Yau za mu yi ganyen kumbi da tuwon shinkafa ne kakke. na ganyen kumbi ana bukatan ganye kunshi ɗaya da tumato tumato kamar kwaya shida bakwai da albasa ta manya-manyan albasa kwaya biyu da tafannuwa da citta da barkono da su ganyen kamshi ana bukata da ɗan gishiri da ɗan mage da man gyaɗa to ana bukatan kuma busasshen kifi da janga busasshen kifi da janga to busasshen kifi dai kowane iri da za iya samu amma dai a bushe ana bukatan kuma eh, na ce barkono to yanzu a wajen shirya kayan miya a wanke ganye in an bude ganye wanke shi da kyau sannan zuwa tsinke ganye a yanyanka shi kanana yanyanka shi kanana a saka wani tasa a ajiye albasa da tumatu shi ma a wanke shi da kyau ana bukatar masu kwarai wanke da kyau shi ma a yanyanka shi kanana a ajiye gefe barkono kamar kwaya uku hakan nan za a yanka ɗaya shi ma ƙanana sauran biyu in a bar shi a gudan shi a ajiye a gefe su tafannuwa da su citta da su gishi da magi su ma suna nan a gefe duk a yanka su ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ba a niƙawa yayyanka shi za duka ƙanana ƙanana a ajiye su a gefe to yanzu wajen dafawa a fara ɗaukan ganye a ɗora ruwa wuta ruwa ya so mu tafasa ɗiga ɗan kanwa a ciki yanzu in ruwan ya tafasu sai ka a ɗauki ganye a zuba a ciki a juya a juya kamar na minti biyar in dai ya so ɗan laushi ka a bari ya nuni da yawa a cikin wani ya so ɗan laushi a sauke shi a tace shi a cikin kata in aka tace shi a cikin kata a matse shi a matse shi a yi mishi kulle kamar uku ko biyu hakan nan a aje a gefe yanzu a sauke ruwan in a wuta a zuba yanzu shi a sa tukunya da za a yi miya a ciki a ɗora tukunya wuta a zuba mai man gyaɗa in tukunya ya zafi a zuba man gyada a sa dan gishiri yanzu albasan da aka yanyanka gefe da janga yanzu shi a zuba albasa a juya juya cikin man in a jujjuya albasa yanzu shi a ɗauko jangan nan an za an wanke shi dama an saka gefe a tasa shi a saka janga a cikin mai da albasan da yake na wuta a juya a juya a juya a juya da kyau yanzu busasshen kifin da aka riga aka aka gyara shi aka wanke shi shi ma da kyau aka bar shi dama a ruwa ya jika domin busasshen kifin aka ɗauka aka shi a gyara shi a cire su kaya yanzu shi a wanke shi a wanke da kyau a sa a ruwa a ɗiga ɗan gishiri ya soma ɗan jika a ruwa in dai kifin na da ƙarfi don wani yana sayan busasshen kifi yana da ɗan ƙarfi shi an gyara shi aka wanke shi a jika ruwa a ɗiga ɗan gishiri ke a wanke kifin in a saka a cikin mai da janga da da albasan da yake a wuta yana soyuwa a juya juya dan minti kaɗan yanzu su tumatur da albasa da ganyen kamshi da su barkono da su citta da su tafannuwan da aka yanyanka shi a gefe yanzu shi a zuba a cikin tukunyar in a juya a juya a juya juya a ɗauki magi sinadarin ɗanɗano ake kira kwaya biyu ko uku a ɓare a ciki a juya a juya a juya yanzu eh, eh, ganyen da aka tafasa aka matsa ka sa gefen rushe a zo a saka cikin tukunye in a hada a kuma juyawa in mai ma bai isa ba da kyau a dan kara dan mai domin soyayyen ganye yana bukatan mai a cikin a dan kara dan mai a juya a juya a dan rufe shi a kara dan ruwa dan kadan a rufe domin ya tafaso ya nuna kwanjuman eh, ya shiga cikin kifi yanzu aka juya aka juya sai a rufe shi yanzu aka rufe shi minti biyar zuwa minti goma sai a buɗe a kuma juya kuma juya zaga ya soyu ya san jakamani yana ƙamshi yanzu ya soyu nan wanda aka sa yi ya kafe mai ya hauro sama aka juya shi da kyau shi a sauke shi yanzu yanzu ta miya ya riga ya nuna ta ɓangaren tuwon shinkafa shinkafa ana bukatan shinkafa kamar na jika guda hakan nan farin shinkafa mai kyau yanzu shi a wanke shinkafan eh, a saka shi a cikin raga in bushe da kyau yanzu shi a nika shinkafa tukunya in an wanke shinkafa da kyau ya bushe an shanya shi raga ya bushe da kyau yanzu shi a ɗauka an niƙa in an niƙa zai fitar da garin shinkafa yanzu garin shinkafa in ne za sa a tasa an ɗora ruwa ruwan tuƙa a wuta ruwa na tafasa in ruwa ya soma tafasa yanzu sha ɗibi ɗan gari a sa ɗan tasa da ruwan sanyi a yi targe in aka yi targe da dan guntun dan gari dan daidai da za sa dan tasa in aka yi targe yi kauri kamar da ya kullu yanzu sha zo a zuba tukunya ana juyawa zuba cikin tukunyan yin tuwon da ruwa yake yana tafasa ana juya ana juya in ya kauri shi a bar targen ya nuna da kyau in targe ya nuna da kyau ya kauri yanzu shi a zuwa ɗauki sauran gari in ana zuba ana tokawa ana zubawa ana tokawa yanzu aka toka shi ya toku da kyau kada ya yi tauri da yawa kuma kada ya yi laushi da yawa ɗan daidai in ya toku da kyau za a ga yana kamshi ya san canja kamanin shi to yanzu shi a sauke yanzu za a iya in za a raba za a nemi kwarya eh, yanzu a ɗauki kwarya a ɗan shafa mai a cikin kwaryan in ana ɗiba ana lelayawa ana sawa tasa a zuba miya a gefe to barkanmu da ɗanɗano a wuta lafiya shi wani makon allah ya kai mu da rai da lafiya To madalla masu sauraro kun ji dai Hajiya Habiba ta yi mana tuwon shinkafa da miyan ganyen kumbi wato soyayyen kumbi kenan. Da fatan dai za a ci lafiya kuma a sha lafiya. Madalla a gaida Maimunatu da tawagarta. Masu sauraro a nan ne muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin Maimunatu Sadu da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc ma'assalam. ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci